mazauna garin kaduna sun ce wannan mataki da gwamna yaro ya dauka na amincewa da sakamakon zabe zai kawo ci gaba mai ma'ana a ƙasa to hakikanin gaskiya da siyasan tafi haka armashi to rashin karɓan ƙaddara a kan lokaci shi ke haifar da waɗansu fitintunu a siyasance hakikanin gaskiya shi ma ya kyauta domin abin da ya haifar da wannan ma wato kason baya da ya wuce waɗanda yake ji da su da waɗanda suka yi bakin ɗin shi su ya ga cewa su ma sun yi haka. Sun kuma shawarci zababban gwamna Nasiru Ahmed El Rufai da ya tabbatar ya gudanar da mulkin sa bisa gaskiya da adalci inda suka kara da cewa ya kamata ya cika dukkan alkawuran da ya ɗauka lokacin yaƙin neman zaɓe. Shi ma ya ga cewa lalle azimin ba zama lafiya gare shi da cin nasara da kyautatawa sai dai ya yi wannan bayani. kuma da ya yi haka mu ma mun ji daɗi. Duk ƙoƙarin da muka yi don zanta da babban darakta yaɗa labaru na gwamna Yaro kan batun ya ci Muhammad Idris labarin Liberty.